Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan amuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 18 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai. To Ibrahim yau Laraba wani jirgin sama mai saukar ungula a wajen babban birnin kasar Ukraine ya kashe mutane akalla 15 ciki har da ministan harkokin cikin gida. haka kuma a wani sabon binciken kiwon lafiya ya ce mutane a somalia sun firgita sosai saboda rashin kwanciyar hankali na siyasa da tashin hankali da kuma shiga rikicin rayuwa daga nan za a ji cewa wata mata 'ya kasar faransa wacce aka yi imanin ita ce mafi tsufa a duniya ta mutu 'yan makonni kafin bikin cikar ta shekaru 119 Tokanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa a birnin Agadas na jamhuriyar Nijar an kammala wani babban taro kan yadda za a tabbatar da zaman lafiya a ƙasar da ma yankin Sahel baki ɗaya. Ko an sa soji guda bisa guda guda bisa guda bisa iyaka ba a samu a tare Nijar. Shi wannan matsalar in ana son a samu nasara wannan talakawa wurinsu ne za a komowa. za kuma aji cewa hukumar zaben najeriya ta inec ta bayar da tabbacin kintsawarta don gudanar da babban zaben najeriya da ke tafi cikin kwanciyar hankali da nasara a yayin da kuma bangaren tsaro ke nasa duka dai gamayya na jami'an tsaro wanda suke ba da wannan tsaron da ake bukata a kullum tana taro da su tana tattauna matsaloli na tsaro din ana ganin inda ake samun ah, matsala da damuwa ana kuma neman hanyoyin da za a magance su. sannan kamar yadda aka ji an yi wani mummunan hatsarin jirgin sama a kusa da cube babban birnin kasar ukraine inda mutane akalla 18 ciki har da wani minista da yara uku suka mutu kamar kowane yammacin ranar laraba yau ma muna tafa da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu ifikaya ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan mun same ku lafiya ga labaran duniya yau laraba wani jirgin sama mai saukar ungulu a wajen babban birnin kasar ukraine ya kashe mutane kalla sha biyar ciki har da ministan harkokin cikin gida denis Monastirski. jama'ai sun ce hatsarin ya auku ne a kusa da wata makarantar renon yara ta Vravri wani yanki da ke gabas da ke inda tara daga cikin waɗanda suka mutu ke cikin jirgin a lokacin da ya faɗo kawo yanzu dai ba a bayyana dalilin da ya haddasa hadarin jirgin ba shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce a cikin sakon da ya aike ta kafar sadarwa ta telegram ya umarci hukumomi da su gudanar da bincike zelensky ya kira haɗarin da mummunan bala'i a baya jama'ai sun ce adadin waɗanda suka mutum ya kai sha takwas zelensky a cikin sakonsa ya ce akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu duk da cewa ana ci gaba da tantance adadin waɗanda suka mutum ya ce cikin waɗanda suka mutum sun haɗa da yara ƙananan yara aƙalla uku wani sabon binciken kiwon lafiya ya ce mutane a Somalia sun firgita sosai saboda rashin kwanciyar hankali na siyasa da tashin hankali da kuma shiga rikicin rayuwa binciken haɗin gwiwa da majalisar ɗinkin duniya da ma'aikatan lafiya ta Somalia da jami'ar ƙasar suka gudanar ya nuna cewa matsalar taɓin hankali ta yaɗu a faɗin ƙasar ya ce cutar ta kai kusan kashi saba'in 77 bisa ɗari fiye da binciken da hukumar lafiya ta duniya who ta yi a baya. wanda ya nuna cewa kusan kashi 40 cikin 100 na al'ummar Somalia na da tabin hankali ko shiga yanayin damuwa. Binciken ya ci gaba da cewa yawaitar matsalar tabin hankali a tsakanin matasa ya fi yadda aka rawaito a baya. Akwai yaduwa mai yawa ta nau'ikan cututtuka daban-daban har kashi 76.7 cikin ɗari sai kuma rikice-rikice na amfani da miyagun kwayoyi a lokacin rayuwa wanda yake kashi 53 cikin ɗari. a halin yanzu kashi hamsin da ɗigo shida cikin ɗari na fama da rashin ingantacciyar rayuwa a cikin marasa lafiya na gida da na asibiti a cewar binciken. To an jima kaɗan Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. inda aka kammala wani babban taro na neman hanyoyin kawar da ta'addanci tsageranci da kuma sauran manyan laifuka a Nijar da ma yankin Sahel baki daya. Daga birnin Agadas ga Hamid Mahmud da cikakken rahoton. taron wanda ya gama masu ruwa da tsaki daga bangarori da dama na ƙasar Nijar ya taɓo batutuwa da dama da ke ciwo al'umma tuwo a ƙwarya musamman ta fuskar tsaro da ke zama barazana ga zamantakewa da kuma lalubo hanyoyin magance matsalar. Taron wanda majalisar jihar Agals ta shirya ya samu halartar kabilun Abzinawa da kuma Larabawa waɗanda suna daga cikin kabilun da ake azawa alhakin duk wasu matsalolin rashin tsaron da ƙasar Nijar ke fama da su. Butali Chueren yana daga cikin kabilan Abzinawa ko mamba a kwamitin zaman lafiya. Don wannan taron yana tare da lidar na community biyu da community ta abzinawa da community ta larabawa saboda akwai da masololi da yake ya kamata a yi ajiyance ba su mm, saboda kun san shekarun ga an yi accident da yawa har ma ya kai inda yake mai aka kashe har mai gari guda ma cikin shi da ita tashi hankalin da ake da yawa don wannan shi ma an tattamna bisa shi wancan na banditism kanana wannan vrema mun gaya mu kanmu gaskiya cikin raniyo tsakaninmu ne kowa yana da makami amma hayo dai muna neman solution kabilun larabawa da suka halarci taron sun buƙaci da a ƙara azama wajen ganin an dakile matsalolin tsaron da suka addabi ƙasar malam assad yana daga cikin jagororin kabilun larabawa taron zai taimaka wajen sanya kishin ƙasa a zukatanmu kuma za mu gama kai wajen samun mafita akan matsalolin da suka addabe mu kuma muna da tabbacin cewa idan ana irin wannan ganawar za a samu mafita a halin da ƙasar Nijar da ma yankin Sahel suka tsinci kansu a ciki. A nasu bangare masana sha'anin tsaro na ganin dakile safarar makamai da kasashe irin su Libya da ke fama da matsalolin rashin tsaro zai taimaka matuka wajen kawo ƙarshen wannan matsalar. Alkasun Mato masanin tsaro a Agadis. Duka wannan yaki na Libi shi kawo wannan baza makamai shi ya kawo baza kwaya ko an sa soji guda bisa guda guda bisa guda bisa iyaka ba a samu a tare nisha shi wannan matsalar in ana son a samu nasara wannan talakawa wurinsu ne za a komowa. A ƙarshen taron dai an fitar da wani kundi inda za a miƙa shi ga shugaban ƙasar Nijar a matsayin shawarwarin da za su taimaka wajen kawo ƙarshen matsalolin tsaro a Nijar da ma yankin Sahel. Hamid Mahmud, murya Amurka daga agadas Jamhuriyar Nijar. To a gaida Hamid ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a mu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram gasar filu da ci gaban labaran duniya. Wata fitacciyar rundunar 'yan sandan Bangladesh da ke ci gaba da yin katsa London a cin zarafin bil'adama da kuma kame ba bisa ka'ida ba ga 'yan gudun hirar Rohingya an ɗora mata alhakin ba da kariya a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch a jiya talata rundunar 'yan sandan bataliyar apbn tana aiki ne a sansanonin da ke kusa da 'yan tsirarin marasa galihu kusan miliyan ɗaya waɗanda akasarin sun tsere daga makwabciyar myanmar bayan wani farmaki da sojoji suka kai wanda yanzu haka majalisar ɗinkin duniya ke binciken kisan ƙare dangi sai dai 'yan gudun hijira da ma'aikatan jin kai sun shaida kan wa kungiyar da ke a hedikwata a new york cewa tsaro ya taɓa bayan da sashen ya ɗauki nauyin kula da tsaron sansanonin a shekarar 2020 inda wasu 'yan roshinja suka shaida wa afp cewa cin zarafi ya zama abin da ke faruwa akai-akai. wata mata 'yan ƙasar faransa wacce aka yi imanin ita ce mace mafi tsufa a duniya ta mutu 'yan makonni kafin bikin cikarta shekaru 119 in ji mai magana da yawon gidanta da ke kudancin faransa a yau laraba lucille randon wacce aka fi sani da sister andre an haife ta a garin alas da ke kudancin faransa a ranar 11 ga watan fabrairu a shekarar 1904 ita mana na ɗaya daga cikin tsofaffin da suka tsira daga cutar annobar coronavirus a duniya kakakinta david tavela ya ce ta rasu ne da karfe biyu na safiyar jiya talata a gidan kula da tsofaffi na st catherine lebo da ke garin tolon kungiyar binciken gerontology wacce ke tabbatar da bayanan mutanen da ake tunanin sun kai ɗari da goma kofi sun sanya ta a matsayin wacce ta fi kowa tsufa a duniya bayan mutuwar kenta naka na japan mai shekaru 19 a bara. To a gaida Sarfilo Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu kamar yadda aka ji. Akalla mutum sha takwas ne suka mutu bayan da wani jirgi mai saukar ungulu na kasar Ukraine ya faɗi a wajen babban birnin kasar daga cikin waɗanda suka mutu har da ministan cikin gida denis manaskri da wasu manyan jami'an ma'aikatar kamar dai yadda za ku ji a wannan rahoto da abokin aikinmu mahmud lalo ya haɗa mana jami'an ƙasar sun ce hatsarin ya auku ne a kusa da wata makarantar yara a yankin bravery da ke gabashin kib babban birnin ƙasar ta ukraine <laughs> wani hoton bidiyo kenan da wani ya ɗauka wanda ke nuna yadda jirgin yake ci da wuta bayan ya faɗi babu dai wasu bayanai da suka nuna abin da ya haddasa faɗo jirgin mai saukar ungulu magajin garin kif vitali Kalishko ya kwatanta marigayen ministan cikin gidan da ya rasu a hatsarin a matsayin mutum mai son ƙasarsa. Uh, very patriotic guy, do it a lot for Ukraine and uh, make reform uh, uh Ya matashi ne mai kishin ƙasa. Ya yi wa ƙasarsa ta Ukraine hidima ya kuma kawo sauye-sauye a fannin aikin 'yan sandan ƙasar. cikin wani sako da ya wallafa a kafar telegram shugaban ukraine vladimir zelensky ya ba da umarnin a gudanar da cikakken bincike kan abin da ya haddasa hatsarin yana mai kwatanta lamarin a matsayin mummunan tashin hankali zelensky ya kara da cewa ana ci gaba da kokarin yin ƙididdigan adadin mutanen da ke cikin jirgin inda ya ce hatsarin ya ritsa hadda wasu yara uku cikin wani sakon twitter da ya wallafa ministan harkokin wajen ƙasar ta ukraine dmitry kuleba ya miƙa sakon ta'aziyarsa ga iyalan mamatan musamman ma yaran da suka rasu. Babbar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya a Ukraine denis Brown ta ce ta kaɗo bisa wannan mummuna al'amari da ya faru. A gaida Mahmud, yanzu kuma sai batun shirin zaben Najeriya. Yayin da ya rage ƙasa da watanni biyu a gudanar da babban zaɓe a Najeriya, jami'ai da manazarta na ci gaba da jan hankali game da tasirin da karuwar matsalar tsaro zai yi a game da jadawalin zabukan hare-haren 'yan bindiga da bangar siyasa a baya sun sa hukumar zaɓe ta inex soke zaɓuka a wasu wurare a wasu wurare kuma aka ce zaɓen bai kammalu ba wato inconclusive zahar aminu fage ta tattauna da zainab aminu abakar jami'a a hukumar inec a kan matakan da hukumar ke daukawa game da tsaro a zaben da ke tafi eh, kamar yadda muka sani har kullum eh, hukumar zaɓe aikin ta shirya zaben ne da gudanar da shi amma samar da tsaron eh, ya ta'allaka ne a wuyan jami'an tsaro kafin zaɓen lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe. Ah, kuma kamar yadda kika faɗi ah, abubuwa da suka faru a baya na bangar siyasa da suka jawo har aka kashe zaɓukan koko suka kasance inconclusive abu ne da hukumar zaɓe ta yi allah wadai da shi kuma ba ta fatan hakan ya sake faruwa sabida hakan ne ma ya sa ta ɗauki matakai da ya kamata ta ɗauka domin ganin an daƙile hakan ɗaya daga cikin matakin shine wato uh, haɗin gwiwa da jami'an tsaro wato wanda su babban jigo ne a cikin harka na zaɓe ɗin. Hukumar zaɓe tana da kwamiti da ta kira Interagency Consultative Committee on Election Security wanda gamayya ne na jami'an tsaro kama daga sojoji 'yan sanda 'yan civil defense duka dai gamayya na jami'an tsaro wanda suke ba da wannan tsaron da ake bukata a kullum tana taro da su tana tattauna matsaloli na tsaro ɗin ana ganin inda ake samun ah, matsala da damuwa ana kuma neman hanyoyin da za a magance su a matakin tarayya shugaban hukumar zaɓe da babban mai baiwa shugaban ƙasa shawara su ne ah, shugabannin kwamiti ɗin a matakin jiha kuma baturen zaɓe na jiha wato resident electoral commissioner da kwamishinan 'yan sanda su ne shugabannin kwamitin a matakin karamar hukuma baturan zaɓe na karamar hukuma da dpo su ne shugabannin kwamitin kuma a kowane matakai ana taro ana bita ana duba matsalolin ana neman kuma hanyoyin magance su kuma jami'an tsaron sun mana alkawarin cewa za su yi duk abin da ya kamata su yi za su ba da dukkan tsaron da ya kamata tsaron zai inganta kafin lokacin zaben domin ya bai mu daman gudanar da zaben kamar yadda aka tsara shi akwai masu ganin cewa mai yiwuwa a ɗage wannan zaɓe a wasu wurare kuma a soke shi saboda matsalar tsaro shin ko ana zuzuta girman matsalar ne babu wani matsalar tsaro da yake barazana ga zaben shekara ta 2023 kamar yadda na faɗi zaɓe yana nan a wa'annan ranakun da dama aka shirya gudanar da su idan muka duba a zaben jihar anambra ya zo da irin barazanar da har ma za mu iya cewa watakila ya fi na wannan karar su fito tsageru sun ce ba za a yi zaɓe ba kowa ya zauna a gida ba irin tsoritar da mutane da ba su yi ba amma jajircewa na jami'an tsaro jajircewa na hukumar zaɓe jajircewa na shugabannin al'umma da shugabannin addinai da su kansu 'yan siyasa ɗin da ƙungiyoyi masu zamar kansu wanda aka zauna aka duba maslahan aka yi magana wa su wa'annan tsagerun har suka fito suka sanar da sanarwar cewa sun janye sun ba da dama a zo a yi zaɓe suka yi kira ga mutanen jihar da su fito su zo su yi zaɓe su kaɗa ƙuri'arsu saboda haka wannan karan ma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba duk abin da ya kamata a bi a yi za a yi duk hanyoyin da ya kamata duk wa'anda ya kamata su saka baki a cikin al'amarin za a saka baki kuma za a samar da yanayi da zai ba da daman gudanar da wannan zaben kamar yadda aka tsara shi. Zainab Aminu Abakar kenan wata babbar jami'a a hukumar INEC ke tattaunawa da Zahar Aminu Fage kan inda aka kwana a shirye-shiryen zaben Najeriya. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya da haka a yaushe kuma ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Kamar yadda muka faro a makon jiya, muna jin bayanan yadda taimakon juna yake a Arewa a shekarun baya daga Dr. Abdullahi Abubakar Labido da shawarin hanyoyin da za a farfado da al'adun masu kyau. Dr. Lamido ya ce ta tsarin sai bako musamman daga kawai ya bugo waya kafin ya kawo ziyarar sada zumunci ya saba da al'adun iyaye da kakanni. Are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban tsiya. Don haka wani ma ai ba wai baƙonka ne naka na jininka ba wani yanayi zai shiga a kusa ya zo amma ka ga a tsari na al'umma na takafuli na taimake taimakekeniya ya kamata a ce ko wanda ba danginka ba ne ya bijiro zai samu mafita a cikin al'amarinka wannan shine in kai haka shine kayi abin da ya dace da mutunci da karamci da girmamawa girmamawa gaba da annabin sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, ba zai imani ba cikakke ko abin daga cikin abin da imani shine me ikrim uh, wanda ya Allah imani da Allah da manzonsa to ya girmama bakonsa ba ce ya mutunta bakonsa ba ce ce bakon da ya bugo waya ya abin nan ba don haka ina ga wannan yana ɗaya daga cikin kurakuran da muke yi da suka canza mana abun da suke yake da kyau a cikin al'adun mutumin da ya zo dama ka masa shiri haka tsari yake zai iya yiwuwa kai ma bukata ta sa ka baka ka cikin wani waje kamar da wani kuma zai iya tafiya kuma yanzu musamman a cikin mu da muke da mutane da suke iya zuwa daga kauye wanda shi bai ma san wani tsarin ka na cewa sai an yi waya ba bayi ma da wayar kuma yana ganin ya taso bukata ta taso masa ya taso ya zo gidanka ka cewa ka fara magana cewa wai bugo waya ya gaya maka ba wannan ba tabbas wannan ko ba ina magana a babin da zai nuna wai a kashe wato a koyawa mutane kashe jiki da jiran a basu ba ba wannan nake nufi ba ina magana akan cewa akwai wanda ya mai da sana'a sabara tare da cewa na da karfin da zai nema wannan ba magana sa nake ba ina magana akan wanda yana iya kokarin sa ma ko kuma yanayi na rayuwa ya sa wasu ba su san ma me za su yi wa kansu ba yanzu kamar misali matsalar magana matsalar almajiri ta ina kake tunanin yaro yan shekara takwas ko sha biyu da aka kawo shi almajiranci kawai a lokaci ɗaya ka ce shi kenan ya tafi ya kasa mana iya kawo tsare-tsare da za mu tallafa musu mu koya musu nauyi kuma haɗa babin a wannan tsari na gida ɗaya almajiri ɗayan duk wannan za a yi domin in ka mai da shi yana zuwa gidan ya karbi abinci yana iya zuwa ya nemi ruwan da zai wanke kayansa ya samu sabulun da zai wanke kayansa ya zama ɗan gida ashe za a iya bashi shawara a kan wani abu na rayuwa za a koya masa ya san wasu abubuwa na rayuwa ya zama shi ma yana da manufa na abin da yake son cimma a gaba a rayuwarsa bayan abin da ya shafi haddan alkur'ani da ya zo za a iya koya masa ya fara sha'awar cewa nan gaba kaɗan kai ma za ka koyi sana'a za a iya koya masa tunda ya zama ɗan gida zai sake abin da ake bashi shawara zai taimake shi nawa ne waɗanda suka samu irin wannan ɗan shawarwarin kaɗan da kuma ɗan support ɗan goyon baya da tallafi wanda kuma suka zama a cikin al'umma suka zama manyan mutane suka yi sana'a suka yi kasuwanci suka yi kuɗi suka zama a gari da su ake jujjuya al'amura in an samu irin waɗannan shawarwarin sai ka ga za a daga baya har a zo ana magana ya za a yi muma a cikin al'umma idan akwai malam wani mai almajirai da yake karantar da su ta kullum alaka da shi mu kyautu da alaka da shi ya shigo cikin al'umma kada je cikin nasa kullum yana tare da almajirai kadai ya zo masallacin mu mu yi sallah tare yi shi ma a kwasa masa abinci a gidana a dinga bashi abinci za mu na tattaunawa shi ma za mu bashi shawara wannan yaran naka za su iya zama gwamnoni za su iya zama ministoci za su iya zama kala kuma ba tare da su rabu da alkur'ani su ba ka ga a hankali wataƙila za a iya zuwa a karfafa masa gwiwa yaran su koyi sana'a yaran su yi kaza wataƙila su dan yi ɗan koyi arifin ba'un da bayan sun yi karatun su amin su koyi abcd har su yi karatun da za su zama su yi digiri su ma su zo sai kaga ga sallah ga salati ga kuma turanci in an ce ma ismuka ya ce ismi in an ce what is your name ya ce my name is kaga shikenan ya zama takobi mai kaifi Shirin Arewa yau muke kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban tsiya. watan gobe za a gudanar da babban zaɓe a Najeriya inda ake buƙatar gudanar da zaɓen lafiya ta hanyar duk mai kaɗa ƙuri'a zai fito ya samu ya kaɗa ƙuri'arsa ga wanda yake so babu takurawa babu wata matsala. Tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Rasha sanata Haruna Garba na da shawari ga 'yan Arewa don gudanar da zaben cikin lumana. Ni girana dai da zan yi wa 'yan bakin baki ɗaya shi ne su san cewa shugabanci Allah ake bayarwa kuma a lokacin da ya ga dama yake bawa wanda ya ga dama. Saboda haka don Allah don Allah duk yadda za a yi a yi wannan siyasar cikin lafiya a je a yi zaɓe lafiya kar a zagi kar a kalli mummuna kar a duk abubuwan da za a yi a yi shi cikin zaman lafiya a samu shugabanni a musu addu'a allah ya ba su sa'a kar mu tsini wa shugabanninmu kada mu musu kalamu wanda yake bayi da amfani ko bayi da kyau ina wata allah ba mu sa'a allah ya sa a yi zaɓen da lafiya a yi shi lafiya gama lafiya wato wai ko wanda suke ɗaukar zaben ko da yake ba lalle kowa bane irin abun nan na ko a mutu ko a rai eh, idan kawai ba lalle kaza bane to ma shi kenan gara ma kawai ya san yadda za a yi to eh, wato abin tausayi ne na wani shekarun baya can ji ya taba nuna cewa siyasa fa magana ko a mutu ko a rai ne. A nan Najeriya ya yi shi shugaban ƙasa ne kuma aka yi shuru a gabar magana ba wanda ya ce koma ya kai to ni na ganin bai kamata a ɗauki wancan shawaran ba maganan zabe kamar yadda na faɗa babu abin da ya fi Allah Allah na shi yake ba da shugabanci da wanda ya ga dama lokacin da ya ga dama saboda haka duk Allah mu yi imani mu yi niyya a yi wannan abin lafiya zama lafiya Allah kuma ya ba wanda suka Eh, suke da wannan rabo sa'a wato ɗauki da ka a guji kushe shugabanni ko faɗa musu baƙaƙen maganganu wanda kuma hakan fa al'adar siyasa ne ito eh ko al'adar siyasa ne ni ina ganin a ni da kai muna jin rediyo kana gani a talabijin an yi siyasa a america an yi a faransa an yi a ingila wani shugaba ne aka tsinewa ko kai dai kana gani mutumin america ya fi zo a yi zaɓi trump amma allah ya ɗauka ya ba da shugabanci don obadi dukkan muna gani kuma an yi hakuri ya wuce yanzu ana jiran wani shugabanci kuma a gani waye za a ba wa mulkin nan kuma wanda allah ya bai mulkin kuma shi za a yi masa ladabi insha allahu ga kuma matasa wato irin 'yan bangan nan an duba jihohinmu nan kano ga 'yan daba irin su gombe ga wasu 'yan kalare wasu jijiyoyi suna da irin waɗannan matasa me za ka ce musu wato babban maganar shine shaye-shaye shaye-shayen kwayoyi da shaye-shayen wuri da sauransu su ne suke taimaka wa mutane su zamana suna yin abubuwa wadda ke ba kan ka'ida ni a ra'ayina ita wannan ma'aikata da aka yi wanda take ƙarƙashin buba maiwa su tashi su tsaya a hana wayannan kwayoyin shigowa najeriya saboda kowa da kowa a same shi a cikin hankalinsa da tsatsai hankali. mun gode sanata haruna garba a madadin muryar amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin ni nasiru adamu el hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to sala kai sai fa ku himmatu To a gaishe ka ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga baban diman bambande da Ali Sarkin Yakin Nima da Tasiu Unguwar Tudu suka ce fatan alheri ga ɗaukacin ma'aikatan VOA Hausa. Ƙarin kuɗin kiran wayar salula da data da kamfanonin sadarwa a jamhuriyar niger suka yi bai dace ba ya kamata mahukuntan ƙasar su taka musu birki. Sakonmu na gaba ya fito ne daga sardaunan kwallon misu Zaharuddin Muhammad Kaka ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa ku bani daman yin tsokaci akan yadda na ga 'yan siyasan yankin jiha ta ta Bauchi suka koma daukan kiran talakawa har da bin miscall da tura saƙonni kamar yadda matasan jihar suke faɗa amma da yake matasan sun san dan biyar bukatar su ce yasa suke bibiyar kira da sakonni sun ce kowa da ranarsa na ji daɗin haka da matasan suka fahimci haka don haka ya rage gare ku masu neman mulki. Sai kuma sako daga Zainab matar Husaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau ta ce salam sashen Hausa. Hakika ni wuya da wasu mayakan Boko Haram suka yi ga dakarun Nijar da Kamaru. Hakan wata babban nasara ce ga yakin da ake yi da su. Muna fatan su ma sauran masu gwagwarmaya da makamai za su bi sahun waɗannan domin ɗorewar zaman lafiya a nahiyar mu ta Afirka da ma duniya baki ɗaya. Allah ya sa hakan amin sun ma'amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau ya ce tabbas ƙara wa'adin da ya na karɓar tsofaffin kuɗi ya zama dole ne ganin cewa ba a samar da sabbin ba domin ni har yanzu ɗari biyar kaɗai na gani daga cikin sabbin kuma gashi lokaci na ƙurewa saboda haka shugabanninmu ƙalubalen ku ne. To muna godiya ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum ku kuma aiko mana da saƙonninku. ku. A gaida Binta, da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai aman fa'a a takaici. a takaice yau laraba wani jirgin sama mai saukar ungula a wajen babban birnin kasar ukraine ya kashe mutane kalla sha biyar ciki har da ministan harkokin cikin gida denis monastreski jama'ai sun ce hatsarin ya auku ne a kusa da wata makarantar renon yara ta bravery a wani yanki da ke gabas da kiev inda tara daga cikin waɗanda suka mutu ke cikin jirgin a lokacin da ya faɗo. Wani sabon binciken kiwon lafiya ya ce mutane a Somalia sun firgita sosai saboda rashin kwanciyar hankali na siyasa da tashin hankali da kuma shiga rikicin rayuwa. Binciken na haɗin gwiwa da Majalisar Ɗinkin Duniya da Ma'aikatan Lafiya ta Somalia da jami'ar ƙasar suka gudanar ya nuna cewa matsalar taɓin hankali ta yaɗu a faɗin ƙasar. wata fitacciyar rundunar 'yan sandan bangaladesh da ke ci gaba da yin katsan london a cin zarafin bil'adama da kuma kame ba bisa ka'ida ba ga 'yan gudun hijirar rohingya an ɗora mata alhakin ba da kariya a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch rundunar 'yan sandan ta bataliyar apn tana aiki ne a sansanin da ke kusa da 'yan tsirarin marasa galihu a kusan miliyan ɗaya waɗanda aka akasarin su ke tsare daga makwabciyarsu ka tsere daga makwabciyarsu myanmar To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel wanda ya taya gabatar da shirin da producer mu Julie Lane da kuma injiniyan mu na yanzu Santos ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.